tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Mala yana kan mana bayani dangane da idan aka samu mutumin da ya karkace maturba ta ƙwarai, ma'anan wannan shi ne mutumin da ba mutumin kirki ba, yana aikata wasu ayyuka na laifi, zunubi ya mai katutu a rai. to yau sai gashi Allah maɗaukin sarki ya yi mai rasuwa. To shin za a ƙi mai sallah ne kasantuwan shi mai laifi, ko ko dai za a yi mai sallah. Mala ya ce za a yi mai sallah domin dai har yanzu shi musulmi ne ba kafiri ba, kuma sai dai ba a san mutane kirki daga cikin limamai da shugabanni su halarci sallan gawan irin wannan mutumi. domin ya zama jan kunne ga ire-iren shi cewa su taka tsantsan ga irin halin da suke ciki su tuba. Amma in ya zama ga mutum ya lalace, yana yin abubuwan da suka saba a shari'ance da ɗabi'a ta ƙwarai, kuma sai manyan limamai da dattawa da masu shugabanci sai ya mutu suka halarci sallan jana'izan shi, to ana ce ma ire-iren shi da ke wannan mugun hali su ci gaba kenan. kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan kuma ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi ne mala ya ci gaba da kawo mana bayanai da cewa inna hazihil umma khayra ummatin bi fadlillah kun ga wannan al'umma al'umman nan na musulunci to mafificiyar al'umma ne da irin falalar da Allah maɗaukin sarki ya ma al'umman summa bi fadlil Mustafa sallallahu Kasantuwan Allah madaukin sarki ya aiko mana mafifici daga cikin annabawa, to sai wannan fifikon nashi ya ƙara ma al'umman shi fifiko a kan sauran al'ummomin da ba nashi ba. Mala ya ce, Kadi ya attaridu ala ba'adu tullabina wa yaqul. Sau da dama, kallon irin wannan daraja da fifikon da Allah maɗaukin sarki ya ma wannan al'umma, wani ɗan tunani yakan bijiro ma wasu daga cikin ɗaliban ilimi, har ka ji suna cewa ya Sheikh, ainihin khairiyya, ga wannan khairiyyar da aka ce al'umman nan nada, ina alkhairin, jiyan da mutane suke, ji samari, ji ’yan mata, kalli dattawa, kalli malamai, jiyan da masu kuɗi da masu mulki suke an ce akwai khairiya ainal khairiya ina alkhairin yake ana luwati ana zina ana matugo ana fashi da makami ana kisan kai ƙarya annamimanci gulma yaudara ha'inci da duk wani nau'in laifi al'umman na yi kuma an ce khairu ummatin aina alkhairiyya ina wannan alkhairin da ake kururuwan ana da yake wal umma fil ma'asi wal masa'ib jiyan da al'umman suka natsa cikin laifuffuka suka fada cikin musibu iri-iri suna cikin bala'o'i ababen da suka danne al'umman abubuwa ne wanda yake abin Allah wa dare. Mun gano nan da kyau ko. to ina alkhairin da ake cewa al'umman tana tattare da wani alkhairi. Malinsu ya ce, A'alamu hadal waƙai jayyidan. Hakikanin gaskiya nakan ba waɗannan ɗalibai ansa in sun yi irin wannan tambaya da cewa, wannan abin da yake faruwa ina sane da shi kyakkyawan sani, na sani, kuma dai kuma kowa ma ya sani. Wa ma'azalika أؤكد أن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير أمة tare da haka muna ƙara faɗi da babban murya muna shelantawa da ƙarfafawa cewa ita wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce mafi alkhairin al'ummomi baki da. Iza aratta an taƙifa alal farik baina ma fil umma min wa ma'asin in kana son ka gane wannan al'umma ta annabi to akwai bambanci tsakaninta da sauran al'ummomi wajen aikata zunubai da abubuwan da suke kangara ne a rayuwance da addinance. Fantalik ila shark maza ka tafi yammacin duniya, ka tafi ƙasashen turai, al-mulhid ƙasashen da suka bushe fitillan mutunci, wal gharb kai gabashi can gabashi mai nisa sannan ka koma yammaci yammaci mai nisa, ka tafi wajen ƙasashen su China da sauransu, ka tafi america da sauran ɓangaren Europe. Wal gharbul kafir ka tafi yammacin duniya can inda yake nan ne asalin asimatul kufur wal ilhad. latara unasan mala ce a can za ka ga wasu irin mutanen da ya akuluna kama ta akulul baha'im rayuwa suke irin rayuwa na dabbobi suna gudanar da harkoki irin harkoki na dabbobi la ya arifuna shay'an anilla ba abin da ya su ga Allah rayuwa suke irin rayuwan aladu rayuwa irin na dabbanci haka suke yi kuna fahimtar wannan da kyau ko in ka tafi gabashin duniya mai nisa haka za a gani in ka tafi yammacin duniya mai nisa haka za a gani yanzu ɗauki kasan nan inda za ka tashi yanzu ba ma ka je ko'ina ba je ka kudancin zariya nan ka dawo za ka je ga wasu irin mutane ne waɗanda suke rayuwa wanda yake saɓanin irin rayuwan da ake a nan wanda kawai ya akuluna waye na? kawai su abin da suka sa ma gaba shine kawai su ji daɗi haka da za ka nausa ka tafi kudancin ƙasan nan haka za ka je ganin su duk yankin da musulunci bai isa da alherin shi ba to sai ka tausaya mutanen da suke rayuwa a wannan yankin ba su da wani abin da za a ce wannan haram ne wannan makaruhi ne komi yi suke yi ba abin da ya dame su giya ruwa suka ɗauke ta zina ado ce a wajensu, ƙarya da cin amana da yaudara da kisan kai da duk wani abin a sha to waye ma zai kwaba, kowa ma na yi, shi ma wanda zai kwaba al'adan shi ne, ɗabi'an shi ne, aikin shi ne. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To haka duk inda ka je sai ga ashe har yau da ake faɗin khairiya ga wannan al'umma, lalle al'umman al'umman alheri ce. Muna fahimtar wannan? Duk da za ga ga nan ga can ga suwane da suwane sun kauce ma ƙa'ida na wannan khairiyar, amma dai ba a ma al'umman gaba ɗayanta cinikin goro a ce ta watse ta ɗaiɗaice sai dai a kalli wani ɓangare kuma wani ɓangaren in an kalla sai a yi murmushi. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala yake cewa shattani shattani bainal mulhid wal kafir bainal muwahhid wal kafir ababe guda biyu ne mabambanta tsakanin musulmi da ke kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da kuma zunzurutun kafiri wanda yake bijire ma dokokin Allah. Afannaji alul musulmi na kalmujirimi, yanzu za a iya daidaita tsakanin musulmi da fajiri mai aikata laifi ko damuwa biyi, malakum kaifa hukumun, ko ko ɗannan wani irin hukunci kuke na asha. da kuke ɗaukan mumine ɗaya da waɗanda suke ba muminai ba, salihan bayi da fajire kuna aje su a kujera ɗaya, malakum kaifa ta hakumu, me ya same ku ne, kuna da taɓuwa a cikin hankalinku ne, da kuke hukunta mutanen kirki da ma'auni ƙwaya ɗaya da mutanen banza? Aya ta talatin da biyar da ta talatin da shida a cikin sotul ƙalam. Allah maɗaukin sarki ce, Am na ladina amanu wa amilus salihat, ko ko kuna tunanin mu sanya waɗanda suka yi imani da aikata ayyuka na ƙwarai, kal mufsidina fil ardi sai daidai da waɗanda suke maɓannata ne a bayan ƙasa, wanda ba sa damuwa da aikata aikin ɓanna ko yayi zai iya yin ƙarya domin ya samu suna ko ya samu daraja ko ya samu ɗaukaka ko a yadda da abin da yake faɗi ka haɗa shi da mutumin da yake jin tsoron yin ƙarya ya san kima da darajan Allahn da ya halatta ya haramta ƙaryan zai faɗi gaskiya ko da mai gaskiyan za ta ja mashi da wancan makaryacin da wannan mai gaskiyan za su yi ɗaya da mayaudari maha'inci ɗan cin amana da wanda yake da aminci mai cika alkawari wanda ya san ya kamata waɗannan za su yi ɗaya ne da mazinaci ɗan luwaɗi zai ɗaya da wanda yake salihi ne mai kiyaye dokokin Allah? Shin mutumin da yake iya cuta da zalunci da danne haƙƙin talakawa zai ɗaya da mutumin da yake jin tsoron gamuwan shi ga Allah madaukin sarki ga abin da ma haƙƙin nashi ne amma kuma yana ƙoƙarin fidda mutane nasu haƙƙin cikin dukiyan shi wannan ba za su taɓa yin ɗaya ba am alal muttaqina ko ko kuna ganin za mu sanya waɗanda suke da takawa da tsoron Allah kalfujjar sai ɗaya da fajiran bayi? Kuna tsammanin haka zai yiwu? Yanda a gidan duniya ba ɗaya suke ba ko? To haka su ranar ƙiyama ba ɗaya yake ba. Shisa duk mutumin da ya ƙoƙarin lalata tarbiyya da ɗabi'a da yanayin shi, to ko a ranar lahira haka zai wulaƙanta ya tozarta. Shisa ita wannan rayuwar duniya kaman tashar mota ce, wanda kawai za ka ƙetara ka isan ma wani wajen da kake son ka je ne. a lokacin da ka je ka zauna a tasha ka shantake ko to za ka wahalar da kanka za ka tozartar da kanka kana kallon inda za ka ba za ka je shi koyon da kake son shi ba amma in kana da hankali za ka yi amfani da wannan rayuwa na duniya ne wajen ka bi Allah maɗaukin sarki kamar yadda Allah yake so wannan ne aya ta 28 a cikin sotu sa'ad mala ya ce shattani shattani na fir'auna Ladi qala ababe guda biyu ne mabambanta da juna tsakanin fir'auna da ke cewa ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijinku na can ƙolu ƙole wa baina muwahidin ya ƙolu kulla yaumin akwai bambanci mai girman gaske tsakanin shi da wanda yake kaɗe ta Allah wanda kullum safe da yammaci yana cewa subhana ربي a'ala subhana ربي a'ala subhana ربي a'ala yana tsarkake Allah da bayyana cewa Allah maɗaukin sarki shine ubangiji na ƙololuwa mala yake cewa hatta walau kana alal ma'asi ko da ku wannan mai girmamawa da tsarkake Allah maɗaukin sarki yana tsintan kanshi a duniyan wasu laifuffuka hatta walau kana ala zunub ko da ko yana kan wani zunubi la yambagi abadan an nusawwi bainal kafir wal muwahhid ko da musulmi ne ɗan iska to ba za a daidaita shi tsakanin kafiri zunzurutun kafiri mai bijire ma Allah ba wa bainal mushriki wal mu'min ba ta yanda za a daidaita tsakanin mushriki da kuma mumini wanda yake kiyaye dokokin Allah abadan har abadan abidina ba za su taɓa yin ɗaya ba musulmi komin lalacewan shi to gara musulmi da kafiri duk kirkin kafiri bai kai cikakken fasikin musulmi ba ya kamata ku san wannan yana daga abin da ya zama dole a yi al'umman musulmi tambihi kuma su shiga cikin tetayinsa shine sai ka je yana cewa wai ai gara wani kafirin da musulmi kai ka sabon da yake faɗi kuwa kafiri da musulmi mutumin da yake ɗan adawan Allah, wanda ya ƙaryata alkur'ani kaf, cikakken maƙiyin manzan Allah, wanda ya ƙaryata hadisan manzan Allah kaf, maƙiyin al'umman annabi, farar al'umman da Allah bai taɓa ta ba, ka ce za ka taidaita shi da irin wannan kafirin kawai don yau ya faɗa kaga gaskiya ne, don kawai ya kiyaye maka wata amana domin wata manufa tashi. shi. kawai don yi maka wani abu sai ka kiɗi me ka ruɗe sai ka ɗauke shi ka bashi mukami na ƙola ƙola akan musulmi Ba ka sa abin da kake yi ba musulmi mun lalacewan shi sama yake da kafiri saboda abin da ya bambanta ya raba tsakaninsu shine wannan imanin shi wancan cin da ya asarar wancan imanin magana ya ƙare sai dai kuma ba goyon bayan musulmi muke mu ce ci gaba da aikata aikin sabo ba a lokacin da yake saban muke bayyana cewa ya ɗaran makafire kuma muna nan muna mai nasiha da wa'azattar da shi da jawo hankalin shi akan ya dawo kan turba na kwarai ya ci gaba tafiya tare da salihan bayi ana fahimtar wannan da kyau ko kafiri kullum garin Allah ya waye yana bakanta ma Allah madaukin sarki ne yana faɗin kalman da sama kamanta subuto ƙasa ta ɓirma duwatsu su ringino ma al'umma su durmushe su Kullum sai ya faɗi wannan kalman ba adadi ga Allah kafirin da bai da ladabi kafirin da bai da mutunci tsakanin shi da Allah har wai kawai dan ya baka kuɗi ko dan kafira ta yadda kai fasikanci da ita shikenan sai ka ɗauke sai ka ɗaura su akan mai imani za ka rena kanka ranar gobe kiyama muna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa ba wani kafi ba a taba kafiri mutumin kirki ba tun da Allah ya duniya ba a taba kafiri nagartaccen bawa ba tun da Allah ya duniya kuma ba za a yi ba har duniya ta ƙare kafiri sunan shi kafiri majihannamanci mumini sunan shi mumini da izinin Allah dan aljanna ne sai dai shi kafiri dole ne a kira shi a ce ya ba Allah ya bar abin da yake na kafirci ko da kafiri bai taba shan giya ba ko bai taba zina ba ko bai taba luwaɗi ba ko bai taba ƙarya ko yaudara ko cin amana ko duk wani dangi daga cikin dangogin laifuffuka marasa kyau da Allah ya hana a ce bai taba yi ba sai kafirci wannan laifin ya ishe shi ina fatan mun gano wannan da kyau duk waɗancan ai abokan rakiyan kafirci ne kafirci shine madugu uban tafiyan kowane irin laifi duk wani laifi da ka gani to rakiya yake yi ana fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya raba mu da kafirci to shine sai malam yake cewa ba ta yanda za a yi su zama daidai wa daida domin Allah maɗaukin sarki yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah maɗaukin sarki sam da ɗai bai gafarta ma duk wanda ya haɗa shi da wani, amma dai wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha Allah yana gafaran zunubi ga wanda ya so zunubin da bai kai shirka ba. Kenan kafiri laifin da yake ko to ya ɓata tsakanin shi da Allah kwata-kwata, ba daga ƙafa ba ya fiya ba ganin daraja da kima tsakanin shi da Allah, domin ya riga ya ƙure manejin shi. to amma mumini in yi laifi in Allah madaukin sarki ya so sai ya gafarta mashi ko bai kai ga tuba ba amma ko in ya tuba daga wannan laifi to wannan garanti ne Allah madaukin sarki ya gafarta mashi ana fahimtar wannan shi yasa duk yanda kake zargin wani dan uwanka musulmi da laifi yayi ba daidai ba in dai ba kafirci ba ko to har yau yana kan hanya abin da yake kawai shine sai a tuntuɓa a yi mai nasiha a faɗakar da shi a jawo shi a nuna mai kauna a bayyana mashi amma ga ba tsakaninka da ɗan uwanka musulmi don ya yi abin da ba daidai ba wannan shi kan shi laifi ne Allah ya tsare mana imaninmu wannan ne aya ta arba'in da takwas a cikin sautin nisa'i mala yake cewa da ohiya ilaika wa ilal ladina min qablika haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka kuma mun yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin kai, la'in a sharakta, in kai ka sake kai sharka, duk wani annabi daga cikin annabawan da muka aika ma wannan saƙo an isar mai da saƙon cewa shi ma da shi da jama'an shi muddin suka kuskura, suka haɗa Allah da Allah maɗaukin sarki da wani, Allah ce la yahbatanna amaluka, tuni Allah zai hankaɗar da aikin naka. wala ta na minal khasirin kuma za ka zan daga cikin hasararru taɓaɓɓun bayi. Balillaha fa'bud Allah maɗaukin sarki ne kaɗai za ka bauta ma wa kun mina shakirin ka zan daga cikin bayi waɗanda suke cikakkiyar godiya ga Allah maɗaukin sarki. Kaga ashe shirka mugun abu ne, ji irin ƙaunan da Allah maɗaukin sarki ke wa annabi da sauran annabawa, amma da wani cikinsu zai yi karambanin sharka duk aikin da suka yi ɗin nan mai tarin yawa Allah maɗaukin sarki zai yi watsi da shi kuna fahimtar wannan da kyau jama'ar annabi shi sa Allah baya son sharka to ko bayan da za a yi mumini da kafiri su zauna a kujera ɗaya ballantana ma ka fifita kafiri a kan mumini aya ta 65 da ta shida a cikin sotus zumar Mala ya ce, shirku zambun, shirka zunubi ne da la ya gafiro Allah maɗaukin sarki bai gafarta shi, lakin ayyu zambin a da shirk sai dai duk zunubin da mutum ya yi in dai ba shirka ba ne, walau kana kabiran, ko da ko wannan zunubin da mutum ya yi yana daga cikin kaba'ir zunub, manya-manyan hamshakan zunuban da Allah ke fushi da mai yin su. mun gano wannan da kyau ku yaghfiruhu Allahu in sha'a in Allah madaukin sarki ya so ya gafarta mu me shi zai gafarta mashi muna fahimtar wannan wannan fa ana magana ba tare da tuba bane amma da mutum zai yi shirka ya tuba kuma tuban ta zama tuba ce kyakkyawa nagartacciyar tuba Allah madaukin sarki zai karba ya gafarta mashi amma zunubi wannan da musulmi mai imani zai yi in ya tuba Allah ya gafarta mashi amma da zai kasance bai tuba ba har ya mutu a haka wannan yana tsakanin mashi'a ne na Allah in Allah madaukin sarki ya so ya gafarta mai zai gafarta mai ba gami da hisabi ba in ko Allah madaukin sarki ya ga daman azabtar da shi to zai azabtar da shi gwargwadon laifin da ya yi sannan da ƙarshe Allah ya ɗauke shi ya sa shi aljanna muna gane wannan da kyau ko shi yasa shi mumini ko duk yanda ya kuskure duk yanda ya laifi ba a yanke mai a ce kaza amma kafiri lokacin da yake duniyan kafircin shi to shi wannan gaba sun ja layi tsakanin shi da Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Allah madaukin sarki ya ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim Allah ce gaya masu ya ku bayina waɗanda kuka yi gaza, kuka aikata ayyukan laifuffuka mabambanta ga kawunanku la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani da samun rahamar Allah domin inna Allah ya zunuba jami'a Allah maɗaukin sarki yana gafarin zunubai baki ɗaya inna huwal gafurur rahim Allah maɗaukin sarki mai gafara ne kuma lalle Allah maɗaukin sarki mai jin ƙan bayan shi ne aya hamsin da uku cikin sotu zumar Allahumma fillana jami'a zunub Allah maɗaukin sarki ga gafarta mana ɗaukacin zunubai baki ɗaya kar ka kama mu da laifuffukan da muka yi fe da ɓoye, kar ka kama mu da laifuffukan da muka yi cikin kuskure da ganganci, kar ka kama mu da laifuffukan mu ƙananansu da manyansu, Allah ka gafarta mana zunubanmu, ka sa muna daga cikin bayanka yardaddu a wajenka. Malam bayan da ya gama wannan magana da nasiha da jan hankali ga waɗanda ke ganin cewa ai dan mutum yana aikata aikin saɓo, to wai shi kenan ya ja layi tsakanin shi da Ubangiji. shi kenan wannan din ya mutu ba za a yi mai sallah ba mala ya ce wannan ba daidai ba ne za a yi mai sallah amma dai ban da mutanen kirki duk wani ustazu makarancin alkur'ani mutumin kirki malami to sai janye kan shi daga halartar sallan irin waɗannan abubuwan sai koma gefe kawai ya sa musu ido ya riga abin da ya kamata hatta waɗannan da suka tasa kuɗin al'umma suna cinyewa in sun mutu kowa ya watsi. Ta amma abin da kai ci manyan malaman mu su ma yancin hanci da rashawa ne da su da waɗannan 'yan siyasan kusan bambancin kaɗan ne, don idan waɗancan sun sato waɗannan ake kawo ma. To wannan ya sa, duk yadda za ka gaya masu cewa abin da ake ɗinnan yana taimaka ma wajen wannan laifin, jama'a ba za su gane ba. Ya kwanta ya mutu ɓarawo ne, ɗan luwaɗi ne, mazinaci ne, macuci ne, maha'inci ne, kowa ya sani, sai kuma ga manya-manyan malamai limamai na ƙasa baki ɗaya sun je har cuncurundu suke suna turereniya, ai ta gosulo. wajen yi mai addu'a ka gaya min yadda wancan ƙaramin ɓarawon da aka bashi wani ɗan tsininin ofis zai gane cewa abin da yake ba daidai ba ne amma ga shi shirgegen mutum ne a duk ƙasa ya kwanta ya mutu sai a ce gaba ɗaya an rasa ma limamin da zai mai sallah duk sun watse har limamin nan na cuwa-cuwa na ƙofar gidan shi shi ma ya gaba a rasa wanda zai yi a je wata makarantar islamiyya a ɗauko wanda ake sa ya riƙe yara shi ma ya gudu a rasa wanda zai mai sallah direban shi da ya kokarin sanin ko koda zuwa alantar kai bane shi ma ya gudu a ba dama da hagu sai a samu abokin iskancin shashe to wani an ganka kai da ɗan dama dama ɗan wuce ce to ai ban iya ba ce ba komai diyan da kai yayi to na gaya muku wanda yake babban ma a iskancin shi kan zai shiga tetayen shi dan ya gani amma nan za a je ka ga gaba ɗaya an zo an sa canopy an kawo ruwan sanyi an kawo shinkafa da miya malamai sun zauna sai gulma ake da su kuma bayan sun sani waɗannan abubuwan da kuke ya ku ulama ku ji tsoron Allah wallahi abin da ake ɗauka a baku ba zai kauda muku da tsiya ba ba zai azarta ku ba kuma abin da kuke ya saba ma abin da kuke karantawa cewa kai kunun rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrisuna ku zo masu tarbiyyan mutane sakamakon abin da kuke karantawa da irin darussan da kuke gabatar ma al'umma kar ku zama cewa wai ku ne addini mutane su riga caccanza tsari da ka'idojin addini jama'a ba haka ake yi ba tsaya inda kake ka faɗi gaskiyan yanda Allah maɗaukin sarki ya ko annabi da sako ko ko sun watse za su dawo ina fatan mun gano wannan da kyau don za su yi ƙoƙarin cewa a canza addinin Allah, canza manufan Allah da annabi, in ka biya masu ko sai Allah maɗaukin sarki ya kwantsame da kai. Amma ta duk talaucin nan da muke ciki ko, mutanen da suka cinye kuɗin da muke cikin wannan talaucin ba su wuce mutum ɗari ba. Sun saka wajen miliyan ɗari da wani abu na mutanen ƙasa cikin bala'i, domin macutan ba su da yawa, amma masu shan wahalar su suke da yawa. kuma ba ta yadda za a wai a faɗi gaskiya in ka faɗi gaskiya yanzu yanzu nan sai a shirya maka makirci da talakawan cewa kana zagin manya kana cutan manya in dai waɗannan ne manyanku Allah wadaranku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu babbanmu shine manzan Allah kuma mu da shi muke koyi kuma da shi muke fatan mu tashi ranar tashin alkiyama kuma ya hana wannan abun. ya ce duk wanda ya samu dama kan al'umman shi ya tsananta masa ya ce ya Allah ka tsananta mashi shi ma ma dole a faɗi gaskiya duk da wannan abin da muke faɗi mu kuma a ƙida mu haramun ne yi ma shugabanni tawaye wala naral khuruj alal a'imma ba ma ganin halaccin yi ma shugabanni tawaye wa in jaru ko mun zaluncin mun gano wannan da kyau ko amma kuma sai mun faɗa abin da suke ba daidai ba ba zagi ba cin mutunci fatanmu shine Allah ya shiryar da su su gane abin da suke ba daidai suke yi ba su komo mu tarba na kwarai amma mu ɗaga makami a kansu mu annabi mu ya hana mu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu Malam ya ce salis manta tajuzu salatu alaihi na uku daga cikin wanda ya halatta in ya rasu a mai sallah man dufina walam yusalli alaihi shine mutumin da aka binne ba a mai sallah ba mun za ku irin wannan fa gaba ɗaya a ɗauko gawa sai a shafa a sham kawai sai a je sai a binne shi sai daga baya sai a tuna ai ba a yi mawa na sallah ba to sai a je a tsaya a mai sallah ko a kabarin ko kuma irin wannan matsalan da ke faruwa ce suwa na sun rasu an masu irin wannan babban kabarin an je an binne su kuma ba sallah ne aka yi masu ba don ƙila sun mutu a inda babu musulmin da za su yi masa sallah ko kuma ana shakka da tambaban shin ma ko an masa sallah to shikenan a daidai wannan lokaci ko musulmi za ku yi ku yi masa sallah to shine sai mala yake cewa ya juzu liman lam yusalli alaihi an yusalla alaihi ya halatta ga duk wanda ba a mai sallah ba ‘yan uwa musulmi su haɗu su yi mai sallah. ففي الحديث الذي رواه البخاري وابن ماجه ya zo cikin hadisin da al'imamul Bukhari ya ruwaito da kuma Ibn Maja wa Muslim, haka al'imam Muslim ya fitar da hadisin wallafzin Ibn Maja, lafazin hadisin na Ibn Maja ne min hadis Ibn Umar eh, ibn Abbas radiyallahu anhu kala a hadisin da Abdullahi dan Abbas Allah madaukin sarki ya ƙara masu yadda ya ruwaito ya ce, Mata rajulun wani mutum ne ya rasu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama ya oduhu annabi ya kasance yana zuwa gaishe shi ya'ani ya zuruhu annabi na kai mai ziyara fadafanuhu billaili sai sahabbai suka ɗauki wannan mutumin da ya rasu cikin dare sai suka je sai suka sa shi a kabari cikin dare falamma asbaha yayin da gari ya waye a'lamuhu ya'ani akhbaru annabiyya sallallahu alaihi wa wa sallama sai suka je suka sanar da annabi cewa yo ai mutumin nan da bai da lafiya da kake yawan zuwa duba shi ai ya rasu har ma mun je mun mai sallah cikin dare mun binne shi anna fulanan kadamata fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma mana'akum an ta'lamuni an tu'allimuni me hana ku ba ku sanar da ni ba qalu suka ce kana lailu dare ne yayi muna kyaman mu taso ka ya rasulullah wa kanat dhuluma sannan ga duhu fakarihina anna shaqqa alaika ya rasulullah sai muka kyamaci kar matsa maka fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qabrahu da suka faɗi wannan uzurin nasu sai annabi ya taɓa kabarin shi fa amma na khalfahu sai annabi ya jagorance mu sallah mu ko muka ja sahu a bayan shi wa salla alaihi manzon Allah ya mai sallah yanzu wannan ma fa an mai sallah annabi ya je yayi ba laifi bane amma sai in babban mutum ne kaman annabi ko wani babban malami ko wani babban limami sai ya zo sai a iya cewa je mai sallah wannan ba wani abu bane amma a ce wai kowa daga cikin gama garin gari kawai wane ya rasu dan ba zai bi sallan gawan ba kawai shi kenan an mutu ya je masallaci makabarta ya ce zai sake sallah wannan ko ba daidai bane son zuciya ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace irin wannan ya taɓa faruwa aka samu matsala irin haka muka je muka yi sallan gawan a makabarta na aka yi ta surutu cewa mun zo abin da mutanen garin nan karatun su bai kai ba mun zo da abubuwa kaza kaza kuma kafin in yi sai na zo da sharhu sunna na al-imam al-bagawi muhi sunna muka karanta wannan dalili da hujjoji kowa ya ji sannan muka ɗibi dakarun sunna muka tafi makabartan muka yi sallan sunna muka dawo amma aka ce wai 'yan garin nan ba su san wannan ilimin ba wannan sai da ya kai ga sai da aka gurfanar da ni a fada don menene ne wannan aikin lokacin muna matasa Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi malai ce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a Kitabul Janaiz babu izni bil janaza babin da ke bayani akan cewa duk lokacin da aka yi rasuwa a unguwa to ana zuwa a sanar da babban limamin ne cewa gashi an yi rasuwa sai ya ba da izinin cewa a je a yi sallan ko kuma ya ce a bari lokaci kaza ko kuma ya zo ya sallah amma kalli yadda mutane suke kowa ya kosa ya limanci kowa ya kosa ya jagoranci kowa ya kosa ya kaza wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama annabi ya ce lokaci in yi dab kiyama ta kusan tsayawa za ga makaranta alkur'ani sun yawa duk wanda ka kwankwasa iya karatun alkur'ani baki raugunin ban sha'awa abin ya yi daɗi amma wajen fahimtar ilimin addini kuwa sai ga kuma bai da gogewa da ƙwarewa a nan mun gano wannan da kyau ko sannan sarakunan ku za su yawa kowa yana hankoran shi dai ya samu mulki ya samu jagoranci ya samu kaza ya ce wannan kuma zai yi wa cikin mutane ina fatan mun gano wannan da kyau sannan masu amana za su yi karanci masu gara za su yi karanci to in kun ga haka fantazir sa'a ku saurari kiyama tana nan dab kuma yanzu abin ya fara kunno kai Allah ya sa mu dace a lamba hadisi na dubu da ɗari da arba'in da a jiz'i na uku wa babu malici wa babu salati sibiyan ma'an nasi alal jana'iz da kuma babin da ke bayani akan cewa yara za su iya zuwa su shiga sahu tare da manya a yi sallan jana'iza. Kalla abin mamaki yara za su zo sai ga ana koronsu, shi sa muke son ku manyan ku daina jin haushin ƙananinku, ku daina ƙyaransu, ku daina kaza ku daina kaza in sun zo abin da ya kamata ku sa sa tsakaninku. Yanzu misali kun bar matasa irin wannan a haɗe waje ɗaya wannan shi sa wannan ya matsali wannan wannan ya kaza wannan ya kaza amma wannan an raba shi na wannan an raba shi wancan sai ga kowa ya natsu to ko wajen sallah aka zo ba a barin su saro je ɗaya sai a rarraba su cikin mutane ana koya musu ne randan ni da kai da kai duk mu kwanta muka mutu su ne za su yi cin da sun san yadda ake yi kun gano wannan da kyau ko dole a koya musu in an koya musu kuma a sakan musu wani abu su yi Allah ya shiryar da mu to al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1326 a juz'i na biyu Muslim ma ya fitar da wannan hadisi a Kitabul Janaiz babu salati alal kabari a ƙarƙashin babin da ke bayani akan halaccin a je makabarta a yi sallan gawa gawan na cikin kabari a jiz'i na biyu shafi na ɗari tara da hamsin da hudu wa maja ibnu maja ma ya fitar da wannan ruwaya fi kitabil jana'iz babu Maja a fi salati alal kabari a ƙarƙashin babin da ke bayani akan halaccin sallah gawa na cikin kabari ibnu maja ya fitar da wannan hadisi a jiz'in farko a shafi na 1530 Allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi. Qala ibn Abbasin Ibn Abbas ya ce wannan abin da ya faru har annabi ya je sake wancan sallan sai ya ce wa ana fihim ni ma ina cikinsu wa kabbaran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arba'an wajen wannan sallan gawan da annabi ya je yayi kabbar bare hudu mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa za mu zo za mu ji a babin da zai bayani akan sallan jana'iza za a iya yin kabbara hudu za a iya biyar bakwai har zuwa tara amma abin da annabi ya fi shine kabbara hudu kun gane kar a mai da abin ya zama siyasa dan wannan ya rasu an mai kabbara bakwai ko zuwa tara wannan ya rasu an mai hudu a ce ka gani ku ka gani ku ka gani ku wannan ba wani abu bane yanzu mutanen mu gaba ɗaya duk abin da wani ya yi sai an kalla an ce kaza inda kuma za ka zo kai kabbaran tara sai a ce yanzu kaman wani ne ya mutu kowa ya san shi gandagan shi kuma an mai kabbar bari guda tara ɗan adam mai wuyan gane hali wallahi ɗan adam ko ba ka iya daidaita shi a cikin wasu abubuwa kai dai kawai yi abin da Allah madaukin sarki ce kai da ikhlasi rabu da shi ya faɗa iyakan faɗin da zai yi wallahi akwai lokacin da faɗan ma zai gagare shi faɗin Allah ya sa mu dace Malai cewa an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda annan ra'atan sauda wata mace ce baƙar fata kanat ta ƙummul masjid ta kasance tana aikin gyara masallaci aikin sharan masallaci ayyuka yau da kullum da ake yi a masallaci take yi wannan aikin da ake jama'a na share masallaci tsabtace masallaci kunna turare a masallaci gyara wajen alola da bayika da shimfiɗa tabarmin da musulmi za zo su sallah kai aiki ne da Allah ya zaɓi Khalilur Rahman da ɗan shi Annabi Ismail ya ce su rika yi mun gano wannan da kyau ko ba aiki ne na ƙasƙanci aiki na wulaƙanci aiki na rashin ƙima ba aiki ne na manyan mutanen da Allah madaukin sarki bai yi irinsu a zamaninsu ba Mun gano wannan da kyau ko amma za ka ga musulmi ba ruwansu da wannan in ma ga ana sharan masallaci ga mutum ya koma gefe kawai ya naɗa hannun shi saboda shi a dole babba ne shi a dole mai kima ne ko mai kuɗi ne ko mai sarauta ne ko malami ne ko wanda tije ne ko abin da ya kama da haka shi ba zai jiye wancan aikin da Allah ya ce wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an me tsahira baitiya litta'ifina wal akifina sujud aikin da aka ce kenan annabi Ibrahim ya ɗau tsintsiya, ya ɗauki mofa, ya shiga masallaci ɗakin Allah yana sharewa yana gogewa, ya je ya gyara wajen alula da wajen bayi, saboda masu tsawafi, saboda masu itikafi, saboda masu sallah su sami yanayi da za su yi sallah cikin aminci. Jama'a duk wanda ya ƙoƙarin yi ma Allah wannan hidima ko, Allah ya koma gefe mika nashi hidimar Allah zai mashi. Komin daren daɗewa kuwa, domin aiki ne na manya-manyan bayan Allah, in Allah maɗaukin sarki ya sa kana daga cikin waɗanda za su yi wannan aiki abin da ake nema gare ka shine ikhlasi. In mutum ya ribaci ikhlasi to kawai gode ma Allah ya ci gaba, don aiki ne wanda ba kowa Allah yake ma wannan bai ya iya yin shi ba. Shi sa kowa ya ƙoƙari ya sa na shi gudunmawa. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Amma su matasa tsoron da suke yi, kar ya je yana yin wannan aiki budurwan shi ta wuce ta gan shi. ta ce wa na gan kana sharar masallaci ya ce wallahi ba ni bane kani na ne a'a na ba ganka da wannan kaya ce haba wani lokaci yakan ara to kaga kaga shirmi ni ne ina gyara wajen ibadan mu ne ke ma wani lokaci in kin zo akwai bangaren naku na mata ki zo akwai tsintsiya da za ku gyara ku gyara bayan ku ku komi ku komi a ni zan yi aikin masallaci eh ke zaki ai bai kai annabin Allah annabi Ibrahim ba ka ga mutum shi ba kowan kowa ba dillalin kashi ya koma yana ɗaga kanshi yana kwaɗa kanshi yana kai kanshi inda bai kai ba annabin Allah annabi Ibrahim ya je wancan aikin annabi ma yana aikin gyaran masallaci in ya zo ya ga an yi kaki ya je yana kankarewa yana cewa wanda ya wannan bai kyauta ba kuna fahimtar wannan da kyau jama'ar annabi shi yasa kar wanda ya bari aka yi babu shi waɗannan yaran da suke aikin sharan masallaci shimbi da tabarmi da kwashe su manyan mutane ne ba ba ƙananan mutane ne masu daraja ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace. To, ita wannan matar baƙar fata ce, tana aikin sharan masallaci, ai, zifu masjidar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tana aikin tsabtacewa da gyara masallacin annabi. Famatat, sai Allah maɗaukin sarki ya mata rasuwa, kaga wannan famatat ɗin, haka wata rana ma ni ma famatat, kai ma famatat. Kun gano wannan, haka za a ce mata fulan, kwana ya rasu. watan wata rana sunanka marigayi wa kullu bunu unsa wa in ɗalat salamatuhu kaga ɗan adam komin yadda rayuwar shi aka taɓe ta ta tsawo yauman watan wata rana komin daren daɗewa ala alatil hatba'u mahamulu haka za ga an ɗauko shi a makara ana ina za a saka da shi ƙabari za a sa shi a lokacin wallahi sai halinka sai sallah a lokacin in duk duniyan nan gatanka ne ba ka da shi in duk an tsaya ma an ce sai kai wallahi ba ka da shi in kai mai surutu ne da bambadanci da iya wallahi duk wannan babu lokacin kuma sai abin da ka aiwatar shi zaka taras Allah ka sa mu ga alheri ya'ani kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'imus su'alu anha annabi yana yawan ambatanta da tambayanta irin wannan ne wani lokaci nan da nan sai mu ce ina wani ina wani ina wani sai a ce wai ai mun sa wani ido shi kun mini kaɗan shi bin kaɗan sunan shi bin jama'a mu bar duk abin da muke muna karanta cikin karatu ne kuma duk abin da ya kamata wanda ka fi so cikin al'umma zaka ce mai bari zaka ce mai yi zaka ce bari zaka ce yi zaka kwaba mashi domin yana yin abin da ba daidai ba domin kila tunanin shi ya kassara daga gano abin da yake shine daidai in ya falli wani dajin kafin ya gane ya yi kuskure ya ɓata gari. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Annabi yana yawan tambaya dangane da wannan matar. Falamma lam yaraha iftaqadaha yayin da annabi ya ga bai ganta ba sai ta ah, ina take fasa'ala an ba'da ayyamin bayan kwana ɗaya ko biyu sai tambaya fakila lahu sai aka ce innaha matat ai ta mutu ne faƙala sai annabi ya ce, Halla kuntum azantumuni, to da ta rasu dan menene ba ku sanar da ni ba, yana daga ci abin da ya kamata mutane zama suna da ladabi kenan. Daga lokacin da ya zama kuna da limami duk wanda ya rasu ko jariri ne a ji a gaya mashi. Ina fatan mun gano wannan da ke wannan shine tarbiyya da ladabin musulunci. Za a ji a sanar da shi ga abu kaza ya faru. In ya ce a ji a gaya ma wane da wane da wane a ce wane ya je sallah shi kenan. in an haihu a je a gaya mashi algaba ta malam matan wana ta haihu za mu kawo waɗanne ne kai mai hudu ba koko za ka zo ne duk irin waɗannan abubuwan ya kamata mu dawo da tarbiyyar musulunci na hakika domin da kafin a fahimci da awon sunna ƙasan na abin da fake kenan amma wai da karatu ya karatu ne shine kowa na da kan malami to kuma ka ga irin yaran da ake ta haihuwa a lokacin da da ba karatu ba abubuwa kalirin da ta da muke da su amma yanzu da karatun ya yawa kuma kalli irin yaron jama'a kuna gane irin ribas da aka samu ku wallahi sai mun koma asalin turba na farko tukuna mun cire son zuciya mun cire kabilanci mun cire shirme mun cire hauka da rashin sanin ya kamata mun yi abin da yake shine daidai wallahi sannan za mu yi nasara yanzu rasuwa ta annabi ce dan me ba a gaya man ba dan me ba zan sanar da ni ba faqalu sai suka ce matad min al-layli kaji uzurinsu tara su ne da daddare su kuma ba su son zai sa su manzan Allah cikin dare irin wannan saboda suna girmama annabi ne shugaban shi ne jagoransu kai kuma ganin kake shugabanka jagoranka aikin banza ne ma to wannan shi ne rukunin rushewa na farko mun gano wannan da kyau ko amma a zuwa da tulurafi to shi ne sai wadufinat wannan ya sa muka binne ta cikin dare ba mu samu damar sanar da kai ba ya manzan Allah to shine fakarihina an nuka za ka sai muka kyamaci mu tashe ka ka gani annabi na bacci an kyamaci a tashe shi saboda an san irin abubuwan da ke gaban shi amma yanzu kana kwance cikin dare fa cinda ka bar wayanka a bude wannan ma flash wannan ma flashing wancan te flashing wancan te kaza abubuwa na shirme iri iri kawai shikenan dan dai mutane sun san lamban wayanka ko ko mutum ya kira ka Allah da ma na kira ka ne ji ko malam na bacci ka ji mahaukaci Mun gano wannan da kyau ku? Malam na bacci aljani ne shi? Da baya bacci, kalli irin waɗannan abubuwa da mutane suke yi. Wannan rashin ladabi ne, wannan rashin tarbiyya ne, ka je ka samu duk malaman da ke ƙasan nan da suka shahara aka ji sunansu suna kuka da irin wannan. Shi sai ga malami ɗaya da waya lamba ishirin sai ka ce wani mahaukaci. Saboda mutane sun ishe shi, dole ya nemi wani ɗan lamban da zai makale duk sauran wayoyin ya kashe su. Ma ba haka yake yi ba. in kana da bukata bukata tabbatacciyar bukata sai ka kira shi ba ka da shi fa shi ganin kawai sai ka bari ba wani dalili amma kawai sai mutum ya kira ka malam ina gajiya lafiya lo ya harkoki lafiya lo ya iyali lafiya lo duk iyayenka lafiya lafiya ɗalibai fa lafiya lo ya da'awa da'awa lafiya lo ya ya sai minti uku yana tambayan ka ya ya shi na kira ka ne in gaishe ka kaga wannan ai motsatsi ne ina fatan mun gano wannan da kyau assalamu alaikum malam dama zan gaishe ka ne ni ne wani assalamu alaikum ya isa kawai amma ya kaza lafiya ne ya kaza lafiya ya kaza lafiya ya kaza ana kauye yake irin wannan jama'a dan birni ba a mai wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan bata mai lokacin da kai kuma ka je ka binciki duk malaman nan suna kuka da wannan abun duka duk suna kuka da shi sai da kawai ka samu wani da baya son ya faɗa dan ka zagin ya faɗi sai ya ki faɗi kawai sai ma shuru amma irin wannan abin da ake wa manzan Allah ne fa, Allah maɗaukin sarki ƙarara cikin Alƙur'ani ya hana, ƙarara ya fito ba bai ji kunyan kowa ba, Allah maɗaukin sarki ya ja kunnen mutane, cewa kasu ƙara wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wannan, to kasantuwan haka yasa sabai sai su shiga taitayinsu, don wani yana kallon wannan kuma sai ya makale ce to ka gani ku, sabon ba su da kan gado, ka gani ku, ka gani ku, ka gani ku, shi kuma ya samu abin zagi. to amma ba abin zagi ba ne Allah ne ya hana su Allah ya ce me ya hallazi na amanu ya ku masu imani duk wanda yake da imani ko to wannan ayan da shi take yi mun gano wannan da kyau ko duk mai imani wannan ayan da shi take yi cewa la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasulihi sai ce wattaqullaha inna Laha sami'un alim kar wanda ya sake gaba gadi ya wuce makaɗi da rawa gaban annabi duk yadda kake takama ce ka ji tsoron Allah sai ce ya amurla ladina amanu la tarfa'u kun, fauka sautin nabi kar ka yadda annabi na faɗi kana faɗi kar ka ɗaga sautin ka sama da sautin shi kar a ce ga hadisi annabi ya ce kai kuma ka ce ga ra'ayinka ko ra'ayin malamin ka kul kakkai wannan wala ta lahu bil kar ka je kai tsayayeniyar magana da annabi ka jahari ba'dikum li kaman yadda sashi ke masashi an tahbata kuma wa antum latash oro. in kun yi wannan sai Allah madaukin sarki ya dargaza aikin kuma ba ku sani ba in ana karatun hadisin manzon Allah natsuwa ake yi magana ɗaga sauti bai halatta ba kwata-kwata sai ce innal ladina na aswatuhum inda rasulillah kaga waɗanda suke sauke sautinsu inda annabi yake ula'ika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa sune wanda Allah ya masa baiwan tsoron Allah lahum magfiratun wa ajrun azim sai ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun waɗanda suke zuwa tun daga ƙobar gida fa za ka ji da ƙauyawa sun zo ya Muhammad ya Muhammad ana kwala mu annabi ya ce mafi Allah ya ce mafi yawanci su ba su da hankali in kai ne yanzu ana maka ihu ana cewa ka fito ka ce ba a da hankali a a a ka shiga uku ko ina in ma ga wani zai zo ya bayan ya ce kowa ma bai da hankali Allah ce masu ma annabi wannan ba su da hankali walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim da sun yi hakuri har ka gama hidimanka a gida ka fito ka same su lakana khairan lahum wannan da shi ya fi zama alheri a gare su wallahu ghafurur rahim amma abin da suka yi a baya an yafe masu, amma daga yau fa kasa kara na fata mun gano wannan da kyau. Duk irin waɗannan abubuwan hatta zuwa gidan annabi, a je a zauna a rashi ana hira, Allah maɗaukin sarki ya hana. Ko abinci aka ce ku zo ga wani ɗan walima, ɗan shi da wani ɗan dabge. Allah maɗaukin sarki ya ce, kar wanda ya zauna jiran ya nuna, sai ya nuna ku je gidan. kuma kowa ya ci kar wanda ya zauna zama ci sai mai tsegumi kowa ya kama gaban shi ina fatan mun gano wannan da ke fa ta imtum fantashiru wala musta'anisina ya kakko mutum ya ci ya koshi ga a ah, to bari ya miƙe kafa a ci gaba da a kowa ya kama gaban shi in ka ce ba a hira da kai irin wanda ce kaji girman kai malam wani ma da ya fi shi ilimi da martaba mun je mun yini muna gulma da shi amma ka ji shi shi da biyar tsoron Allah ka ji tsoron Allah ma a goshi yake, ko a girman babban riga da naɗi yake, Allah ya kiyaye. Don me ba ku gaya man ba, suka ce ta mutu da daddare ne, muka yi tsoro muka kyamaci mu tashe ka, kawala Abu Huraira, Abu Huraira mai ruwayan hadisin ya ce, faka annahum saggaru amraha, ya ce rabu da su, ai su sun ma kaskanta al'amarin wannan mace ne, a ce kaman wannan ma ta mutu sai an tashi annabi, za ku irin wannan. kawai sai mutum ya rika maka kallon uku ahu yana maka kallon bitaro waye kai me darajanka me kimanka kuna ba ba irin wannan ba Wala in kaga dan adam ka kare na shi ana ka wulaƙanta kowa ka san bai wanda Allah madaukin sarki ya ma wani ba yanzu Uwais ibn Amir al da annabi ya faɗi falalan shi da darajan shi ai sarkin garinsu ya rena shi yana mai wulaƙanci iri-iri amma da sarkin suka haɗu da Umar wajen aikin haji, ya gaya mai hadisin annabi kan Uwaisu, ai Uwaisu yana zaune gida kawai sai aka ce ga yalla bai na sallama. Yana fitowa ya ce ya addu'a, ya ce kun haɗu da Umar ne? Ya ce eh, ya mai addu'a sai ya haura kawai ya gaba. Aka neme shi sama ko ƙasa, bayan Allah kenan. In kai ne sai ka zo ka miƙe kafa ka ce a kawo kaji, kawo saniya, ka dinga lissafi kenan kana cin haram. Allah shi kiyaye fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce dulluni ala kabriha ku je ku nuna man kabarinta fadalloho suka nuna mai kabarinta ta kabarha fa salla alaiha annabi ya tafi kabarin ya mata sallah sun maƙala sannan sai ya ce, ƙala sabitun ahad riwatil hadithi, sabit ɗaya daga cikin masu ruwayan hadisin ya ce, قال صلى الله عليه وسلم النبي annabi yace inna القبور alqubur waɗannan kabarrukan da ke wannan makabarta mamlu'atun zulma cike suke da duhu tudum ga masu su ala ahliha wa inna allaha ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim Allah maɗaukin sarki zai haskaka masu sakamakon wannan sallan da na zo ne masu. Kaga albarkacin kaza ka dangare ya sha ruwan kasku. Raban kwaɗo na hawa sama ne? In ya hau ma zai sauko. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? In dai aka ce wannan faran raban kwaɗo ne ba za ta tashi ba, amma in raban tsuntsu ne sai ya zauna a ƙasa ko ya hau sama duk zai ci. Ana fahimtar wannan? Kaga ikon Allah. Ita Allah ya yi sa annabi ya mata sallah ta samu alheri da waɗanda ma take tare da su. Shi yasa annabi ya ce khairun nas man yanfa'un nas. Mafi alherin mutane shine wanda yake amfanar da mutane. amma kalli Abdullahi ɗan Ubay ɗan Salul irin gatan da annabi ya mai amma Allah maɗaukin sarki ya ce sallan ma ta annabin ba a karɓa ba ko ma daga yau ga doka ka a ƙara ma irinsa sallah to don menene kana gulma kana ha'inci kana annamimanci kana ƙarya kana munafinci an yi wa'azi an ce ka bari ka koma gefe ka ce wai yanzu ma wa'azin kowa ke zagi da aka zage ku to me za ku yi jama'a mun gano wannan da kyau ku na kasa gane mutumin da yake mutumin banza wai yanzu har ya kai ya iya miƙe kafa wai yana tuhumar mutanen kirki masu wa'azi wai ba za a faɗa halin shi ba sunan ka ka kira wa ma ya san kai munafiki ne in ban da yau da ka faɗa kuna fahimtar wannan da ke ku ko ko karatu bayan daidai da mutane ko ko ba qur'ani ne yace ya hasabuna kulla sayhatin alaihim ɗauka suke duk wata iddirum da masu ake yi wallahi al'adim duk wanda ya zo na kujerar malanta ya ce wai zai rika magana akan mutane ya san suna laifi ko ba malanta yake ba shigantaka yake amma ai alkur'ani da hadisi yana daidai da zamanin da ya wuce ne da zamaninka domin wa tilkal ayyamu ne na ha bainan nas yadda qur'anin ya sauka waɗancan suke ji da su ake yi irin wanda suke wannan zamanin ‘yan uwan waɗancan su ma haka suke jin Ƙur'anin da su yake yi. Shi ka karanta wata ayan in aya ta fara kwatance ko wani sai ga kawai lamban gidan shi ne ba a kira ba amma sai ya ce banda lokaci ya kure ƙarshen ta ma sai an kira ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi ma ya ce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitabul janaiz babu salati alal qabri ba'da ma yudfan a juz'i na uku shafi na lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari uku da talatin da bakwai muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu salati alal kabari a juz'i na biyu lamba hadisi na ɗari tara da hamsin da shida wallafzi lahu wannan lafazin hadisin na al'imam muslim ne wa abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi fi kitabul jana'iz babu salati alal kabari a juz'i na uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyu da uku wa ibnu maja fi kitabul jana'iz babu ma ja fi salati alal a juz'in farko shafi lamba hadisi na 1527 wal baihaqi fi sunan al kubra al imam al baihaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan al kubra a mujalladin shi na hudu a shafi na 47 Allah madaukin sarki ya masa kayya da alkhairi mala yace al hadis abu البخاري wa وأبو داود wal ماجة wa Ahmad. min tariqi sabitin bana ne an abi rafi'in anhu ai an abi sabitin Allah madaukin sarki ya samu dace to jama'a kalle irin wannan alheri da wannan baiwar Allah ta samu kuma alherin ta samu akan me ta same shi ta same shi ne akan sharan masallaci ina fatan mun gano wannan da kyau ba ta same shi akan wani abun da ya wuce haka ba Allah ya tsare mana imaninmu Mala yake cewa bin nisbati li ziyarati بالنسبة للزيارة الأخير للزيادة الأخير رجال حافظ ابن حجر تبعا للبيهقي أنها مدرجة في الحديث wannan ba ziyad ziyada ne nake cewa ziyara in kun kalli wancan ziyada na ƙarshe rajahal hafiz ibn hajar sai karkata inda yace inna hazil mamlu'atun zulma ibn hajar ya ce tabi allil haƙi ya ƙara ya mara ma maganan haƙi baya cewa annaha mudraja wai idraji ne fil hadis me yake nufi da idraji wal mudrajat fil hadis ma atat min ba'd alfazir riwati tasalat shine mai ruwaya ne zai yi ƙarin bayani a wani ruwayan hadisi da ya zo kuna fahimtar wannan da kyau ku to wannan shine edaraji to amma irin wannan maganan irin wannan maganar bayan da za a yi ra'ayi ya faɗe shi ta da cewa ga bayanan malam na ci gaba da yin su wanda zai wahala mu iya karance su duka lokaci bai kore ba mun gano wannan ka ce wai kabarrukan cike suke da duhu amma an haskaka musu a wannan ba wanda ya sai wannan magana sai annabi ne yayi sarwa ke ganin cikin kabari shi ya wuce ran na ya ga wasu kabarka guda biyu ce innahuma layu azzabani ana nan ana casa waɗanda suke cikin wannan kabarrukan wa ma yu'azzabani fi kabirin kuma azaban da ake masu mafa ba wai wani zunubi ne hamshaki babba suka yi ba wa amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima ɗaya algungumi ne ɗaya annamimi ne magulmaci ne duk inda ya zauna aikin kenan kun gano wannan da kyau ko to ya tafi da tsaraban abin da za a yi mai a kabari kafin a haɗu can ɗaya kuma kana la yastatiru min baulihi bai sitirce kanshi in zai fitsari duk inda ya samu kawai sai kwaɓe wando kawai ya ciro alƙalami ya ci gaba da ɓarar da wannan ga ukuban da za a yi a cikin kabari in kana son ka ga wannan shigantakan duk masallaci ka je duk masallaci ga wannan jikin transformer wani mara kishi kawai sai zo kawai sai buɗe duwawun shi a nan wai yake fitsari ga bayi mun yi a sai wani ya koma daga ɗan gefe sai ya dafa jikin bango kawai shi ke nan wajen a lokacin zai ta duk waɗannan abubuwan fa ba haka ba ne ba wani abu ne mai kyau ba kabari in ba haka ba ka ci bugun banza cikin kabari mu muna nan ba abin da ya dame mu ana fahimtar wannan da kyau ko ko ko mutum suna tafiya duk maza ne su a ce a a cin da duk maza ne ba komi wa ce ko fitsari za ka yi sai ka tafi inda ba su jinka ba sa ganinka kun ko ka je ka tsaya inda suke jinka suke ganinka wannan kuma in ka ci bugu a lahira kar ka tambayi kowa kai ka ja ma kanka ana fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayanan da malin ya ɗauko zai fara mana dangane da abin da ya shafi hukuncin wannan hadisi za mu bari sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sakamakon ƙurewar lokaci anan ne za mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum